To masu sauraron mu sai a mana aikin gafara muna fama da wata 'yar tangarɗa amma ana kan ƙoƙarin shawo kan al'amarin in Allah yarda ba da jimawa ba za mu gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda muka saba. Mun gode. To Allah ya taimaka mun shawo kan al'amarin sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Juma'a 24 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. manyan kasashen duniya sun yi Allah wade da matakin da gwamnatin kasar Mali ta ɗauka. An gurfanar da wasu mutane goma sha biyar a kasar Uganda a kan laifukan ta'addanci. An yanke laifin hukuncin kisa akan wata 'yar sanda farar fata. akan kisar bakar fata a nan Amurka. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda 'yan bindiga suka kai hare-hare cikin kwanaki uku a jere a kan iyakar ko kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari a arewacin Najeriya. wato mutanen ba ma za a iya tantance adadin mutanen da wato suka ɗiba ba a yanzu dai abin da ke ƙasa mutane shidda aka kashe sannan wasu ma ƙila a iya samun gawaki za a ji karin bayani kan ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato ziyarar da ya kai jihar Borno. Za kuma a ji yadda wasu 'yan bindiga suka yi ta kai hare-hare a yankin Laberi na jamhuriyar Niger a daura da kan iyakar ƙasar Burkina Faso. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Sama da manyan kasashen yammacin duniya goma sha biyu a jiya Alhamis sun bayyana ɓacin ransu kan cewar sojojin hayar rasha da ke aiki da ƙungiyar Wagner mai rikici sun fara shiga ƙasar Mali. Sun zargi Moscow da bayar da tallafin kayan aiki ga mayakan. manyan kasashen da ke ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a Mali da suka haɗa da ƙasar Kanada, Jamus, Faransa da kuma Birtaniya sun ce sun yi Allah wadai da tura sojojin haya a yankin Mali yana ɗaya daga cikin na farko a hukumance da manyan kasashen yammacin duniya suka amince da cewar an fara jibge mayaka a Mali bayan kwashe watanni ana gargadin gwamnatin Bamako sai dai sanarwar ba ta ce kasancewar kungiyar wagna a Mali zai haifar da janyewar dakarun kasashen waje ba. Wannan turawar ba zai iya ƙara taɓarɓarewar yanayin tsaro a yammacin Afirka ba da kuma haifar da ta'azzarar yanayin 'yancin bil'adama a Mali da kuma yin barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a Mali a cewar ƙasashen goma sha biyar. sun ce sun yi matakar nadama kan zaben da mahukuntan Mali suka yi na amfani da kudaden al'umma da ba su da yawa wajen biyan sojojin haya na kasashen waje a madadin tallafawa sojojin na kasar ta Mali. A cikin wani sako da ta aiki zuwa birnin Moscow, sanarwar ta kara da cewar muna sane da hannun gwamnatin tarayyar Rasha wajen bayar da tallafin kayan aiki da tura kungiyar wagna a ƙasar Mali, tare da yin kira ga Rasha da ta koma kan halin da ake ciki mai inganci a yankin. A jiya Alhamis hukumomi a Uganda sun gurfanar da wasu mutane goma sha biyar da laifukan ta'addanci da kuma taimakawa ta'addanci bisa zarginsu da hannu wajen kai hare haren bama-bamai. a babban birnin kasar da kuma wasu wurare a watan Oktoba da na Nuwamba wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida. A safiyar ranar goma sha shida ga watan Nuwamba ne wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a bakin ofishin 'yan sanda da ke tsakiyar birnin Kampala. Wasu 'yan ƙunar bakin wake biyu suka tayar da bam akan hanyar da take kaiwa majalisar ƙasar. waɗancan bama-baman sun kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama akalla mutane biyu ne suka mutu a wasu hare-haren bama-bamai biyu a watan oktoba ɗaya a gidan cin abinci ɗaya kuma a cikin motar safara ƙungiyar ta daular islama wanda ke da ƙawance da 'yan tawayen allied democratic forces ta ɗauki alhakin kai harin na ranar goma sha shida ga watan nuwamba da kuma harin da aka kai gidan cin abinci a cewar takardar tuhumar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani mutanen goma sha biyar a cikin wasu zarge-zarge suna da hannu wajen kerawa isar da su sanyawa da kuma tayar da wani bom da aka dasa dalilai na yin tasiri ga gwamnati ko kuma tsoratar da jama'a. jima kaɗan iso zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda 'yan bindiga suka sake dawowa hanyar kaduna zuwa birnin gwari suka yi ta kai hare-hare cikin kwanaki uku a jere suka kashe mutane suka sace na sacewa daga kaduna ga isa lawan ikara da rahoton A ranar talatar wannan mako ce dai 'yan bindigan suka tare ayarin motocin da ke kan hanyar birnin gwari zuwa Kaduna. inda suka kashe mutane biyu suka kuma jikkata mutane goma sannan a ranar laraba kuma suka kara fitowa wadda nan ma suka datse ayarin motocin inda suka sace mutane da dama sai kuma gashi a jiya alhamis ma sun sake tare hanyar inda suka kashe wasu mutane sannan suka sace wasu da dama alhaji zubairu abdur'ub idris shine dan masanin birnin gwari kuma ya ce al'ummar yankin fa suna cikin wani hali. Wannan hanya ta zama kabari salamu alaikum sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau wannan abin da ya faru ayarin motoci fiye da ɗari da hamsin waɗannan 'yan bindiga suka datse suka yi harbi irin na mai kan uwa da wabi wanda suka jima har daga cikin 'yan sa kan da jami'an tsaro kwana uku kenan a jere suna wannan mummunan ta'adi tun daga ranar talata da jiya laraba da kuma alhamis dinnan. A alhamis din nan wato mutanen ba ma za a iya tantance adadin mutanen da wato suka ɗiba ba a yanzu dai abin da ke ƙasa mutane shidda aka kashe sannan wasu ma kila a iya samun gawaki wannan wuri zankoro kusan shekara guda waɗannan mutane suna cin karansu ba babbaka nan ne suka kai hari ga mai martaba sarkin birnin gwari nan ne suka kai hari ga ibin jami'an tsaro wato wannan al'amari ya kazance duk da datse ayarin motoci lokacin da 'yan bindigan suka yi cikin kwanaki uku a jere a cikin wannan mako da yi a ranar laraba ne kawai suka sha da kyar saboda musayar wutar da suka yi da jami'an 'yan sanda kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige tabbatar ranar laraba allah ya bamu nasara akan 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da suka fito akan hanyar birnin gwari mun kora su cikin daji da munanan raunuka mun kubutar da mutum 48 maganar matsalar harare na 'yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna dai ta yi kamari a cikin wannan wata da muke ciki har ma ta kai ga gwamna malam nasu amir fa'i ya gana da shugaban kasa muhammad buhari domin nemo mafita e mun shigo ne mu ga shugaban kasa nemi taimakon shi da goyon bayan shi na ƙara tura jami'an tsaro domin aikin kashe 'yan ta'addan nan da ke ƙaramar hukumar giwa da igabi da birnin gwari da cikun da kajuru da kuma zangon katar kuma shugaban ƙasa ya tabbatar mun da zai sake zama da jami'an tsaro domin yadda ake yanzu a ɗauki jiha ɗaya a yi su koma wata jihan ba zai yiwu ba dole ne sai an yi aikin nan lokaci ɗaya a gama da 'yan ta'addan nan lokaci ɗaya. yanzu dai manya-manyan hanyoyin shiga ko fita jihar kaduna sun zama abin tsoro saboda har-haren 'yan bindiga bindiga domin kowa ko bayan hanyoyin kaduna zuwa abuja da kuma kaduna zuwa birnin gwarin da ake fargaba ita ma hanyar kaduna zuwa zaria yanzu ba ta da tabbas saboda yadda 'yan bindigan suka fara tare ta isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa Washington na sanya ido sosai kan Moscow kuma tana ci gaba da dagewa kan harkokin diflomasiyya yayin tattaunawar koli da za a yi. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Rasha ke ci gaba da zafafa kalamai, wanda ko a jiya Alhamis ya zargi ƙawayen Amurka da na NATO da yi wa ƙasarsa zagon ƙasa, yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. kun faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta NATO zuwa gabas, in ji shugaba Vladimir Putin a jiya Alhamis yayin taron manema labarai na ƙarshen shekara da ya saba gudanarwa a gasar gudun famfalaki, inda ya kuma zargi jami'an leƙen asirin ƙasashen yammacin duniya da ƙoƙarin wargaza tarayyar rasha ta hanyar amfani da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya kuma ƙara da cewar hakika mun buƙace ku da kada ku yi kamar yadda kuka yi alkawali ba za ku yi ba amma an ce muna a ina aka rubuta wannan takardar ba haka ba ne, don haka kuna iya kashewa ba za mu yi la'akari da damuwar ku ba, hakan kuwa ya faru ne shekaru bayan shekaru, kuma duk lokacin da muka ja da baya mukan yi ƙoƙarin hana wani abu ko kuma bayyana damuwar mu. sai aka ce muna a'a ku yi ta wasali da damuwar ku. za mu yadda muka ga dama. miliyoyin Amurkawa a jiya Alhamis ke kan hanyar su ta tafiya a lokacin ɗaya daga cikin mafi yawan ranakun balaguro na lokacin hutu, yayin da cutar annobar coronavirus tare da bambance-bambance na Omicron suka zarce kololuwar girgizar Delta, kuma asibitoci sun cika da marasa lafiya. Tsarin gwaji da ake yi a lokacin Kirsimeti ya ƙara dagula matsaloli a ƙasar. inda kantunan magunguna a manyan birane ba su da masaka tsinke don yin gwaji. Kana wuraren gwaji na gwamnati sun cika makil kuma babu kayan gwaji na tafi da gidanka. Shugaba Joe Biden wanda a matsayinsa na ɗan takara ya caccaki magabacinsa Donald Trump kan gaza wadda aka yi masa na wannan batu. Ya yi alkawali a wannan makon zai tashi da ƙarin wuraren gwaji tare da yin jigilar kayayyakin gwaji na tafi da gidanka da suka kai kimanin rabin biliyan daga watan Janairu. A wani sabon wurin gwaji da gwamnatin tarayya ta buɗe a filin shakatawa na Travers a birnin New York, mutane sun yi dogon layi sanye da kayayyakin hunturu masu tsauri don kare kai daga yanayin sanyin ƙashi. Na kasance ina shirin ganawa da iyalina. amma idan ina iya samun ingancin allurar COVID-19 don haka wani abu ne da bana tunanin zai faru, in ji Maria Felix, mazauniyar anguwar Queens, yayin da take jiran sakamakon gwajin nata. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Borno mai fama da hare-hare masu tsoron ra'ayin addini. Kuma kamar yadda ba mamaki wasu da dama suka yi fargabar na iya faruwa, an kai hare-haren rokoki gabanin isar shi. watakila saboda a tauna tsakuwa ya gani to sai dai wannan bai hana buharin zuwa birnin maiduguri ba inda ya sake yin kashedi ga kungiyoyin tayar da kayar baya a kasar baki daya ya kuma kaddamar da wasu ayyukan da aka yi a jihar kan wannan wakilin a maiduguri haruna mamman biyu wato haruna dauda biyu ya shirya mana wannan rahoto na musamman wanda ya fara da inda shugaba buhari ke cewa When we came in, the people Al'ummar shirin arewa maso gabacin Najeriya sun sayar da mukatar da su game da suke faɗa a wajen taro da yawa a shirin kudu maso yammacin Najeriya suna ganin cewa sun faɗi damuwansu kuma mun gaya shugabannin su gaskiya lokacin da suke kokarin bata bututun mai kifayen da suke cikin ruwan sun shiga cikin teku mafi yawansu ba su iya noma ba. Who are they common sense? But the problem is in the northwest.

shugaba buhari ce su waye suke azabtarwa mutanensu ko kuma in najeriya ai ya kamata ku yi amfani da hankalin ku yanzu matsalolin yana shirin arewa maso yammacin najeriya ne mutane al'adar su daya kabilan su daya amma suna azabtar da mutanen su za mu hukunta su ko kuma in ce za mu hukunta kanmu dan nima daga shirin arewa maso yammacin najeriya nake a cewar shugaba muhammadu buhari shi ko gwamnan jihar bando professor babagan umar zulum cewa yayi boko haram destroyed more than 200 health facilities ayan kungiyar boko haram su lalata wajen shan magani fiye da ɗari biyu da kuma gidajen mutane fiye da miliyan ɗaya da ofisoshi fiye da ɗari shida da wasu ajujuwa fiye da dubu biyar da makarantun firamare kimanin ɗari biyar da goma sha biyu. amma yanzu haka mun ga canji don shugaban ƙasa ya daidaita mana al'amura a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Shugaba Muhammadu Buhari ya buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar kama da gadar sama wanda shi irin su na farko a shiyar arewa maso gabacin Najeriya ta fara cibiyar nan da muhammadu Limai Gina a jami'ar Maiduguri da ake kira Muhammad Nimi sun tafa sallah ne. Shi ko mataimakin shugaban jami'an Professor Aliyu Shugaba cewa yayi. Staff and students of this university ya ce a madadin dukkanin ma'aikatan jami'ar muna nuna mu ga shugaba muhammadu buhari don shugaban kasa ya amince mana da fiye da naira biliyan biyu a shekarar bakwai don gina katanga da zai kewaye jami'ar maiduguri na kuma tambayi dr muhammadu indimin ko me sa shi gina wannan yin cibiyar koyon karatu ganin cewa bai samu daman karatun boko ba nan fa borno ne ni kuma dan borno ne kuma ka san na gina centers da yawa a america da africa kuma kaji inda da 'yan midiya suka yi ca a kai don me ba zan yi a garin mu ba to shi abu dama in za ka yi allah ne in ya ce kun komai sai ya yi amma ni dan adam ne saboda haka komai da lokacinsa kuma na gama ni ma wannan gudunmowa ca kenan ana gab da isowar shugaban muhammadu buhari na najeriya zuwa jihar borno ne dai sai aka samu labarin cewa wasu mayakan boko haram sun dinga cillar rocket lanca cikin garin maiduguri da har wani rahoton ya yi bayanin cewa kimanin mutane hudu sun rasa rayukansu sakamakon tashin wannan roken lanca yayin da guda biyu suka samu munanan raunuka wanda tun ya gazi ya rasu zuwa asibiti amma hakan bai hana isowar shugaba muhammadu buhari zuwa jihar borno ba haruna daura biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna masu saurare sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku rahotonmu na uku ba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma da 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. tafsar juna da kaɗifirin kare gwamnati daga 'ya'yan jam'iyya da sauran batutuwa na cikin batutuwan da shirin manuniya zai yi waiwayen waigawa a cikin wannan shiri na wannan mako. Mu yanzu me ba za mu iya faɗi ba tun da ni yanzu saniya na guda ɗaya an ɗauki an kashe ɗana da na haihuwa an kashe wana an kashe matana an kashe na, an ɗauka kin ba san iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu. Wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake ce ta durkushe abin da rige mata yanzu ta ruguje mu dai iya abin da zamu iya gani kenan dukkan abin da suke fadaɗin din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro na 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari harka ta banditry sace-sace da kidnapping harka ce wacce ita ma ga dajiya kuma ya kai iya fik ɗinsa yanzu da yardar Allah sauƙin muke gani idan an zaurace Jonathan yanzu ya zo APC to wallahi yan pdp za su je suna barci kuma yan najeriya za su kada waɗannan faso mun taɓa muka taɓa muku cikin miliyon da za mu murgino a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na arba'in da hudu cikin jerin shashiren manuniya amma kuma shiri na uku cikin shashiren waiwaye na karshen shekarar da muke ciki. Na cikin manya-manyan batutuwan da aka yi bikin baje badakala da badali a kansu a Najeriya da wasu sassa na Afirka. Maganar tsananin tsamin tsaro musamman dai maganar sace mutane kuma da ciniki a matsayin kuɗin fansa. Har mata kai ga tunzura wasu daga cikin waɗanda abin ya abu ya ta'azzara a kawunan su da suke ganin lokaci ya su gaya wa duniya gaskiya. Barayi sun zo nan gwanin lema sun kwashi mutum ƙananan yara guda uku da mace mai ciki guda ɗaya sun zo ranar talata sun ɗauki yara guda shida suna kiran a bada kuɗin da mutanen garin nan ba su da shi jiya sun kashe masu mutum ɗaya mata guda biyu yanzu suna nan asibiti yanzu kuma daidai wannan lokacin da muke cikin nan wallahi yanzu duk karkarar nan suke kewaye da dajikan nan namu sai ka ga ana mu yanzu me ba za mu iya faɗi ba tunda ni yanzu saniya na guda ɗari da da an ɗauki an kashe ɗana da na haihuwa an kashe wana an kashe matana an kashe na an ɗauka kindajin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu. Duk da gogoriyo da gwagwarmayar kokarin kwakule jijiyar matsalar tsaro a Najeriya fa wasu na ganin a gaskiya an riga an baro shiri tirani. Kamar da yadda a tsakiyar wannan shekara da muke shirin fita aka ji shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif na gaya wa manuniya cewa. Kullum za a ce masa wai an an karya boko haram inda ba ta iya kai farmaki ba yaya mutumin da yake farmakar sansanin sojan ƙasa za a ce an kasar karfinsa na biyun su shugaban sojojin najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar wa'annan 'yan tawaye da wa'annan tashin hankula da ke faruwa a ƙasar nan amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta ki yadda da magana da shi mai ba shugaban ƙasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kuɗaɗen makaman nan balle ma a ce za a bincika an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba to ya kuke so ku me kuke so ai dan haka muke cewa wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake shi ma dai ɗaya daga cikin dattijan arewacin Najeriya da ke jagorancin wata kungiya da ke kokarin ganin an ta arewacin Najeriya dabta Usman Bugaje na ganin an riga an baro shiri tirani domin komai ya tsaya cik a wannan kasa. duk wata ma'aikata da ka ɗauka in ta bada da ruwa ce ba ruwa in ta bada wuta ce ba wutar in ta asibiti ce ba maganin ba ma malama in ta karantarwa ce ba malaman ko an yajin aiki ko ba a yi wato komi dai na kasar ya lalace ya zami mu fita domin kasar ce ta durkushe abin da rige mata yanzu ta ruguje mu dai iya abin da zamu iya gani kenan sai dai kuma misaro idan baka manta ba shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC a tare Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe gwamna mai malabu ne ya buzne dukkanin wani biki na bugun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce matsalar tsaro da ya gado shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kuma PDP ta bar kasar ba ta yi komai ba. Na farko watakila su sun manta abin da ya faru kafin 2015 a ƙasar nan maganar rashin tsaro. Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburman kunya da suke naɗewa da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar ƙasar nan a ciki. Domin dukkan abin da suke faɗaɗin nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne 'yan najeriya suka zaɓi shugaban muhammadu buhari shekaru goma sha shidan nan da suka yi ba su gaya wa 'yan najeriya sojoji nawa suka samar wa ƙasar nan ba ba su gaya wa 'yan najeriya wani irin makamai ne na yaƙi suka samar wa sojojin najeriya ya zamanta cewa za su iya kare kansu ko da an shiga wani hali ba sai dai wannan batu na gwamna mai malabunin apc kuma bai hana jigon jam'iyyar apc da tun da ya taho tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari bai taba juya baya ba. Honorable Faruk Adamu Aliyu jihar Jigawa fitowa yana gaya wa duniya cewa a gaskiya gaske ne sun yi kallo daga nesa suka yi sukar gwamnatin PDP amma daga baya suka ga abin ba haka yake ba. Wato wani abin ba za ka sani ba sai ka je gurin gaskiya. Akwai wasu abubuwa da dama da muka su sukan waccan gwamnati da shi. To ashe shi sani ne. Da muka zo mu ga shi abin gaskiya ya wuce da yadda ake zato. Saboda ka wani abin za ka gwamnati ta yi. Misali ƙarin kuɗin mai ba inda ba mu ce ba a nan muna tawaye cewa ba mu yadda a kara kuɗin mai ba da muka shigo sai mu ga ashe a ah, bala'in ashe idan baka kara din ba matsalar ita ce duk kasashen nan da suke zagaye da mu man Najeriya suke sha to kaga irin wannan a lokacin da muke ta ba mu yadda a kara ba da yake mu sani ba amma da muka shigo sai mu ga ashe shi kansa shugaba Jonathan lokacin da ya kara kuɗin bai laifi ba kuma da yake demokradiyya ake da abubuwan nan yadda misali muka zo muka kori Jonathan idan 'yan Najeriya ba su gamsu da abin da muke ba suna da dama an tashi wani zaben wata jam'iyyar daga jihar Jigawan kuma mai saro idan baka manta manta ba cikin wannan shekara da muke shirin fita mun ruwaito maka kalaman gwamnan jihar da ya ce duk wani ihu da ake jin wasu 'yan ƙasa na yi fato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba karamin kokari yake na kwakule jijiyoyin da ke jijjiga ci gaban wannan kasa ba. Ko maƙiyin mu ko Baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram Baba Buhari ya yi rawar gani. Kun san abin da ya faru lokacin kun san saukin da aka samu akan harkar Boko Haram. Harka ta banditry, sace-sace da kidnapping, harka ce wacce ita ma ga dajiya kuma kuma ya kai iya fik ɗinsa yanzu da yardar Allah sauƙin muke gani. Sabon shugaban hukumar nan da ke a tara a taran tattaro masu taɓe kuɗi Najeriya ta bayan gida wato EFCC Alhaji Abdulrashid Bawa ya baje wa manuniya batutuwan da ke baddala tsarin tsamo masu tsame kuɗin 'yan wannan ƙasa. ba wata hukuma a Najeriyance tun da aka kawo Najeriya wanda ya dage da zuwa kotu da ya wuce hukuma ta EFCC. To amma kamar yadda ka sani abubuwa ne kafin zuwan EFCC ba a yin su abubuwan suna nan daba-daba. Lokacin da EFCC ne ta zo aka fara wa'annan abubuwa aka san da cewa ma ana iya kai gwamna kotu, ana iya kai minista kotu, ana iya kai kaza kotu. Ɗaya daga cikin matsalolin kamar yadda ka sani wato akwai karanta alkalai da yawa shine maganan gaskiya da kuma su karan su abubuwan da lauyoyi ke ta amfani da su amma sai ka zo ka iske alkali daya. yana da cases irin waɗannan misali ɗari biyar to kana da case ɗari biyar ɗin kullum aka ce za ka yi ɗaya ai kwana ɗari uku da sittin da biyar da muke da shi kaga akwai matsala da irin waɗannan abubuwa. Idan akwai wani batu da aka dinga saba layar sakin sauya mai hannu a Najeriya shine maganar taka takarar Jonathan. Ba wai ma takarar tsohon shugaban kasa Jonathan cikin wata jam'iyya ba magana ake ta jimurin jawo cikin jam'iyyar APC da wasu 'yan kasa suka dinga cara. Tsohon ministan wasanni barista Salamon Jalon na cikin waɗanda suka dawo cikin shirin manuniya cikin wannan shekarar. Da ya ce akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an gungura Jonathan cikin takar shugaban ƙasa a APC da ta dinga aibata shi. Wato mun haɗa kai kowa na da nasa lauje cikin nadi. Amma buri guda burin da muke da shi shine na karɓar mulki a canja Najeriya. Kuma ma duk wannan tafiyan shi Buhari yana da kyakkyawan niyya amma a kasare kowa na da lauje cikin nadi. To yayin da aka karba mulki kowa ya fit da halinsa kuma wannan halin sai kuma ta zama tana hannun riga da ainihin manufan da aka kafa gwamnati. Dama an ce kuna lallashin Goodluck Jonathan ya dawo mulki a ƙarƙashin jam'iyyar ku ta APC. Idan mun dawo da Jonathan da jami'an yan adawa ba za su yi yakin neman zaɓe ba. Abin da za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abin da muka faɗa akan Jonathan su zo su buga wayan Najeriya. Nan sai a kada shi. Ai mun kawo Jonathan abin da ya faru a Edo zai faru kuma. saboda haka idan an zaurace jonathan yanzu ya zo apc to wallahi yan pdp za su je suna barci suna neman maganganunmu da muka yi akan jonathan bayan najeriya za su kada mu iyaka miliyoyin da muka iya murgino muku kenan a cikin wannan shiri na waiwaye adan tafiya a cikin shirin manuniya a madadin dukkanin wa suka saba taimakawa da tallafawa don tabbatar da wannan shiri ya zo muku ni isa lol ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Tuma sauraron mu sai a mana aikin gafara har ila yau dai saboda makara da na'urar mu ta yi, ba za mu iya kawo muku nasihar jima'a ba amma yanzu dai ga labaran duniya amman a takaice. sama da manyan kasashen yammacin duniya goma sha biyu a jiya alhamis sun bayyana ɓacin ransu kan cewar sojojin hayar rasha da ke aiki da ƙungiyar wagna mai rikici sun fara shiga ƙasar mali suna zargin moscow da bayar da tallafin kayan aiki ga mayakan a jiya alhamis hukumomi a uganda sun gurfanar da wasu mutane goma sha biyar akan laifukan ta'addanci da kuma taimakawa ta'addanci bisa zarginsu da hannu wajen kai hare-haren bama-bamai a babban birnin kasar da kuma wasu wurare a watan Oktoba da na Nuwamba wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida. Kana an ji cewar alkalai sun yanke wata 'yar sanda birnin Mianapolis hukuncin kisa a mataki na farko da na biyu a wani mummunan harbi da aka yi wa wani bakar fata Dante Wright. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin su Aliyu Harande da ya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da shi kuma ya hada da kuma injiniya muna yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai anjima jima wasalam.